ya haifar da kyakkyawan sakamako ta hanyar tarwatsa sabon sansanin 'yan bindigan ƙarƙashin jagorancin dangote menjo general john inanti ya ƙara da cewa hare-haren da dakarun sojojin saman najeriya suka kai a ranar alhamis ya yi sanadiyar mutuwar 'yan bindiga masu tarin yawa ya ce an kai harin ne bayan samun bayanan sirri da suka tabbatar da cewa 'yan bindigan sun kafa sabuwar sansani a kusa da wani dutse da ke dajin kakakin rundunar sojin ya ƙara da cewa 'yan bindigan suna kai kayayyakin zirga-zirgansu da suka hada da babura da dabbobi da dama da suka sace a hannun mutane zuwa sabon sansanin nasu jiragen da suka kai harin sun yi lugudan wuta a sansanin inda suka tarwatsa 'yan ta'addan tare da kashe wasu daga cikinsu an hango wasu da dama daga wurin suna ƙoƙarin tserewa su ma aka bi ta kansu aka hallaka su da lugudan wuta shugaban hafsin sojin sama ya marshal sadiku abubakar ya yaba wa mayakan rundunar ta musamman na operation hadarin daji saboda ƙwarewarsu wurin aiki ya buƙaci da su ci gaba da jajircewa wurin kai hare-haren na sama yayin da suke ba wa sojojin ƙasa gudunmawa domin ganin bayan dukkan 'yan bindiga kakakin rundunar sojin